Masu kallonmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, mu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha ta mai albarka wato Shaidan Suna Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan wasu ladubbai wanda ake so a ɗabbaƙa su bayan mace ta haihu. An ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya zamto abu na farko da mace za ta fara ci wato bayan haihuwarta ɗan itace ne. Sannan abu na biyu kuma shi ne ana son a riƙa ba mace tana cin ɗanyen dabino ko kuma mai laushi daga lokacin da ta haihu har zuwa kwanaki goma na bikinta domin hakan yana sawa yaro ya zamto mai natsuwa da kuma hazaƙa. Amirul Mu'minin alaihi salam yana cewa mafi alkhairin dabinonku shine birni wato ɗanye kenan. ku ciyar da matayenku a lokacin bikinsu domin ‘ya'yanku su zamto hazikai kuma masu natsuwa. Abu na farko da ake so a yi wa jariri bayan an haife shi shi ne a yi masa wanka. Wannan wankan kuma za a yi mishi ne ta hanyar yadda ake sigan wankan tsarki. Wato za a wanke shi kamar yadda ake wankan tsarki ba wai wankan soso da sabulu ba. Sannan kuma bayan an gama za a iya a tsaftace shi da ruwa sai a sa datol a ciki sannan sai a riƙa daddanna mishi jikin shi a bisa shawarar likitoci idan jariri yana fuskantar barazanar wasu cututtuka to a jinkirta yi masa wanka wato kada a yi masa wanka a wannan lokacin ba daidai lokacin bayan an haife shi za a iya jinkirtawa bayan awa sha biyu ko awa ashirin da hudu akwai wani maiƙo wanda jariri yakan zo da shi wanda zaka ji Hausawa suna cewa yaro ya zo da datti a wanke shi da omo ko sabulu ko makamantansu. Wannan shine zai sa yaro ya tafi da dattin nan alhalin kuma ba datti bane wannan yakan ba ma yaro kariya. To idan yaro yana da haɗarin kamuwa da wasu cututtuka za a iya jinkirta yi masa wannan wankan za dai a iya cewa a goge masa jikinsa har bayan awa sha biyu ko kuma awa ashirin da hudu bayan an haife shi.